sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Batun tashin farashin kaya sakamakon tashin farashin dalar Amurka a Najeriya batu ne da ke ciwa 'yan ƙasar nan tuwa ƙwariya. Menene matsayin dala a harkokin kasuwancin Najeriya? Shin ana iya ajiye dala a gefe guda a gudanar da harkokin kasuwanci kai tsaye da naira a ciki da wajen Najeriya? Ya batun matsayin Najeriya idan kasashen duniya dangane da daina amfani da dala. Amsoshin waɗannan tambayoyi da ma waɗansu duk suna cikin wannan shirin namu na wannan lokaci. waɗansu 'yan Najeriya sun bayyana mana yadda suke kallon dalar Amurka. Sunana injiniya Abubakar Sani Gide. To ni a gani ganina dai amfani da dala kamar ba yadda za a yi mu guje mata nan Najeriya saboda mafi akasarin abubuwan da muke amfani da su shigowa ake da su daga kasashen waje kuma da dalar nan ake amfani a sayo su. kaje China za ka sai kaya dole sai ka canja naira ka ta zama dala sannan daga dala ka meda ta kuɗin China yuan. idan ka je ko turkiya ko germany ko ma kowace ƙasa za ka sai kaya ka shigo da su eh, kayan najeriya dole sai ka canja wannan kudin naka naira zuwa dala so ga duk wata surutai da ake yi a nan kasar cewa wai eh, a daina amfani da dala na ganin ba abu ne mai yiwuwa ba abu ɗaya ne kawai sai har kamfanoninmu sun koma suna aiki in their full capacity gwamnati ta ba da environment eh, da zai sa masu zuba hannun jari su zuba hannun jari a kamfanoni su koma suna aiki kamar da to yana ganin da haka za a sami sauki da rahusa wannan maganin da ake a kan dala kaga kusan kasashen afirka ba su da kuɗi wanda suke amfani da shi na kansu kamar sauran kasashen Kaga Euro ana amfani da euro A America kuma dalar nan da su kusan duk ƙasashen duniya da shi suke amfani. Don haka mu'amala da shi ya zama dole amma muna kira ga 'yan kasan mu nigeria da su dinga karrama naira. A buɗe kamfanoni, a siya kayan gida, kayan noma da muke da shi ba sai komai an dinga kwasuwa daga ƙasan waje ba. Shi yake sa darajar naira take karyewa wannan kuma yana kawo naƙasu ga kusan tattalin arzikinmu. A gaskiya wannan maganan eh, dala dala dala da komi za ka je eh, ya tashi ana maganan sai da dala sai da dala wallahi abu ne wanda yake cutar da al'ummarmu wanda kuma mafi akasari ma wasu ba sa ma amfani da wannan dala sannan wani ma bai taba ganin dalan ba amma komi in ka ji zai ce maka ai wanda yake yin abin da yake sayarwa ma'ana masu production din da dala suke siyo chemical din da waye su saboda haka su ma dole su kara kuɗi saboda so gaskiya wannan cinikayya da ake yi da dala na ba shi da wani amfani illa cutar da al'umma mu da yake yi ya karya mana kuɗin mu wannan abu da cutarwa gaskiya baka da gaskiya mu ba ma jin daɗin wannan abu abu ne wanda yake kawai zalunci ne kawai yana ƙara talauta al'ummar mu ne da nakasa kasuwancin mu a koda yaushe yanzu dan kasuwa kullun cikin zulumi yake bai da tabbacin nawa zai sai kaya nawa ne ribarsa kullum ya lissafi a kan kasarsa a kan kasuwanci zai ga kullum dukiyarsa kara kasa take so kaga wannan abu ne cutarwa ce wadda kawai abu ne wanda ba ta da wani amfani kawai illa cutar da mu kawai da take yi komi yanzu abinci komi kasuwanci komi durkushewa yake yi sakamakon wannan abu dala ita kuma sai hawa take yi ba wani alfanu kuma da mu muke samu daga wani illa na kasa da da cutarwa da take ma kasuwancin mu da ma'amulolin mu da ma rayuwar mu baki daya gaskiya ba shi da wani amfani a kashe wannan harkace na kayya ko siye da sayarwa da wannan dala a ƙasar ina ganin shine kawai abin da zai kawo mana wadansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke kallon dalar Amurka da kuma alakarta da kasuwancin ƙasar nan. Wani masanin tattalin arziki ya yi mana bayani kan dalilin da farashin kaya a Najeriya ya ta'allaka a kan farashin dala. Sunana Dr. Nuruddin Usman Miko kuma Darekta ne a Center for Procurement and Supply Chain Kaduna State University. Alal hakika dala a Najeriya kamar mun ɗauke ta ita ce makudin Najeriya kuma wannan ya faru ne dalilin mahukunta ko kuma manyan ƙasa da suka koma ajiye kuɗi ko kuma eh, eh, ma'amala da ita dalan wanda a hukumance ba haka bane ba ba a yarda a yi ma'amala da dala ba a cikin ƙasa to amma da yake a najeriya yanzu kusan yadda aka koma kenan ma'amalolin namu sun koma da dala su shi sa dalan take kara zama determining factor ko take zama wani abu wanda take juya mana tattalin arziki a najeriya amma dai asali gaskiya bai kamata a ce haka ya faru ba sabili da muna da ƙasanmu mu kasa ce mai yanci tana da kuɗin da take amfani da shi kuma wannan kuɗin ya kamata a ce su ne ake amfani da su to amma dai yadda muka samu kanmu kuma yau ba haka bane ba mafi yawancin manyan masu kuɗi ko manyan 'yan kasuwa suna aje kuɗaɗensu ne da dala ko kuma suna kesta su ne da dala shi yasa duk abubuwan namu suka barkace suka koma dala ita ce take taka rawa fiye da naira a ƙasa alal hakika kamar yadda na faɗa da cewa ƙasa ce mai zaman kanta to lalle haka za mu iya rayuwa ba tare da dala ba amma kuma ta wani bangaren dalan tana da matukar muhimmanci a wurinmu saboda ekonominmu mu ko kuma tattalin arzikinmu. ya dogara ne da shigo da kayayyaki ba fita da su ba abinda muke fitarwa danyen mai ne kuma danyen man nan da dala ake sayan shi so kaga dalan tana da amfani a wurin mu kenan ba za mu iya cewa za mu kasan za ta tafi babu ba tare da dala ba sai dai za a iya takaita mata abin dalan za a iya takaita abin dalan za a yi da ita a kasar amma dai mu ce wai mun zauna independent ba tare da dala ba zai mana wahala gaskiya sai dai idan an canza salo na tsarin tattalin arziki da sauransu a Najeriya. Sunana Dr. Nuruddin Usman Miko kuma Darekta ne a Center for Procurement and Supply Chain Kaduna State University. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wani tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla. Kafin yanzu kun saurari waɗansu 'yan Najeriya da bayanan yadda suke kallon alaƙar dalar Amurka da kuma farashin kaya a Najeriya. Sannan kuma Dr. Nuruddin Usman Miko na Jami'ar Jihar Kaduna ya bayyana mana a matsayin dala wurin ƙayyade farashi. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron wani masanin hulɗa a tsakanin ƙasashe da bayani a tashi mahangar kan abin da ya sa ake da ƙullalliyar alaƙa da dala a Najeriya. Sunana Dr. Babu Sule A malami ne a ɓangaren koyar da ilimin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da ke nan a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashere a jihar Gombe. To a ba wai Najeriya ba ne kawai ba, shi alaƙa da dala kusan za a ce duk duniya ne. Saboda da in za a tuna a shekaru aru aru wajen shekaru ɗaruruwa da suka wuce ana abin da ake cewa trade by barter wato kasuwancin canjin kaya da kaya. to daga nan kuma daidai wajen lokacin da turawan nan suka samu abinda ake ce industrial revolution wato a kimiyya da fasaha sai a koma amfani da abin ake cewa gold standard wato amfani da dinari a matsayin ma'aunin da yake auna darajar kaya tsakanin ƙasa da ƙasa to bayan yakin duniya na biyu lokacin da tattalin arzikin ƙasashe musamman manya-manyan ƙasashen duniya waɗanda kamar irin su ingila da su faranshi da jamus ya rushe sai amurka ta taso to lokacin da ta taso dinnan ta taimaka musu wajen farfado da darajar tattalin arzikinsu ta hanyar basu bashin kuɗi a dala abinda ake cewa a marshall plan to daga wannan lokaci kuma da aka kirkiro su bankin babban bankin duniya da su asusun ba da lamuni sai ya zama duk da dala ake amfani to duk kasashen duniya suna amfani da dala wajen canja kuɗi to shi kuma dalan nan yanda ake a same shi shine idan ka ɗauki kayanka ka je ka sayar a ƙasar waje in an tashi biyan ka sai a biya ka da dala to iya abin da kake iya fitarwa a ƙasar waje ka kai shine iya abin da zaka samu na dala to sai ya zama najeriya kawai ta dogara ɗanyen man fetur ne kaɗai ban da shi babu abin da muke kerawa ko kuma muke fitarwa ƙasar waje to kuma ɗanyen man fetur ɗin ma abin da opec ta yadda mu fitar duk wayewan gari shine ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu to amma kwata-kwata yanzu haka bai wuce ganga miliyan ɗaya muke fitowa ba to ga hanyar samun dalar namu ma ya ragu to abin da yasa najeriya take yawan alaka da dala shine saboda kusan komai sayowa muke a waje kuma idan za ka je sayo wannan dole za ka tafi da kuɗi ne wanda duk duniya za ta karɓe shi wanda kuma shine dala to shi yasa akwai tsananin matsin lamba akan neman dala ɗin wanda neman shi kuma ya jawo yake karanci kuma har yake ja wannan matsala da tasiri na tattalin arziki. A shindakta kana ganin zai iya yiwuwa a ce Najeriya a matsayin ƙasa da kuma take mamba a ƙungiyoyi daban-daban na ƙasashen duniya ta iya warewa ta ce ita ba ta da buƙatar dala ba za ta taɓa amfani da dala ba duk abin da za ta yi sai dai ta yi amfani da kuɗin ƙasarta. To, wannan abu ne mai yiwuwa sosai ai wato ina son fahimci cewa kowace ƙasa tana da abin da ake ce sovereignty wato tana da yancin gashin kanta tana da dama ta yi tsare-tsarenta na tattalin arziki da kuma na cikin gida ba tare da wani ya yi mata katsalandan daga waje ba ai akwai kasashe da yawa yanzu misali ai kwanan na aka ji kasar masar ta fito ta ce ta daina amfani da dala kuma ma amfani da dalar nan ai bayi da alfanu wa najeriya saboda in ka duba kusan kashi hamsin din yanzu kasuwancin najeriya da kasar china ake yi in za mu tuna ai shugaba buhari alif 2017, eh, ai ya je ya rattaba hannu na yarjejeniya tsakanin najeriya da china cewa za mu fara a canja naira da yuan wato in china za su zo sayan abu najeriya a basu naira A su zo da yuwan eh, su karbi kaya in za mu je can mu je da naira mu karbi kaya wanda har an rattaba hannu an yi yarjejeniya amma daga baya ake zargin cewa amurka da sauran ƙawayenta sun zare wa Najeriya ido hakan bai yiwu ba saboda yanzu in ka duba misali ina alaƙa mutumin da zai je niger ko kamaru ko chadi ko benin republic ko nan kasashen mu na afirka yi kasuwanci a ce sai ya je da dala ina laifin irin niger da su chadi da sauran kasashe wanda suke amfani da saifa ka tafi da sefa mana so kuma in za su zo su zo da naira in za ka tafi kowace ƙasa misali ƙasashen da ake yawan cinikayya da su ka tafi da kuɗaɗen ƙasansu su ma su zo da naka tun da najeriya allah albarkace ta muna da yawa yawanmu ya saka duk ƙasar da za ka je ka yi cinikayya da ita ba ƙaramin ciniki ba ne don haka za su iya kar'ai ni da ido na ga a kasar masar masu roƙo irin gasu kamar bara za a ce irin namu na najeriya suna roƙo suna cewa ko naira ne a basu saboda mai saboda sun san cewa 'yan najeriya na yawan zuwa kuma za a canja to saboda haka zai iya yiwuwa in dai akwai shugabanci na gari mai kishin kasa kuma wanda zai iya sadaukarwa to amma inda matsalar yake shine yanzu haka wuyanmu a ɗaure yake tamau saboda Basu suka da muka ci daga asusun ba da lamuni da bankin babban bankin duniya da sauran waɗannan wanda ba za su so barin shugabanninmu su yi amfani da wannan tsari da kake magana na ajiye dala ɗin ba wato dai kama abu ne wanda ya shafi siyasa da kuma hulɗa da manyan ƙasashe wanda za su tare su hana amma ba wai a kan najeriya ba ta da hurumi ko kuma ba za ta iya yi ba wannan ko kusa in mun ga dama za mu iya yi ba abin da zai hana kuma ya mafi alfanu saboda inda za a yi sai an zo matakin da dalar nan sai an canja naira a dala kowace dala ɗaya bai wuce naira hamsin zuwa naira ɗari ba saboda za a zo a nemi wanda zai sayi ta ma a rasa an aka ɗauki wancan mataki na canjawa da kuɗaɗen wasu To masu sauraro da wannan bayani na Dr. baba Yosile da ke Jami'ar Tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.